Sashen yada labarai ta intanet na Daily Trust ke gabatar muku da Shirin Najeriya a yau. mu asalamu alaikum. Bilkisu Ahmed ce tare da sauran abokan aiki ke muku barka da sake kasancewa tare da ku a cikin wani sabon Shirin Najeriya a yau. Yau shirin namu ya duba yadda 'yan Najeriya ke wahala wajen yin transfer ɗin kuɗi ta intanet da kuma hanyoyin magance su. kafin sabuwar dokar takaita amfani da tsabar kuɗi a Najeriya, akwai 'yan ƙasar da ke amfani da intanet wajen turawa wani kuɗi ta banki ko kuma biyan kuɗin kayan da suka saya ta na'urar POS ko ta intanet kai tsaye. Amma sai aka wayi gari bayan fara aikin sabuwar dokar tura kuɗi ta intanet ya zama alaƙaƙai. Ko da mutum ya yi ba lalle kuɗin ya tafi ba, lamarin da ke sa mutane jira sai an ga saƙon shigar kuɗin inda aka tura tukuna. Yanzu bari mu ji yadda abokin aiki na Abubakar Muhammad Usman ya tattauna da wani mai harkar hada-hadar kuɗi ta POS da kuma wani wanda ya je cirar kuɗin. Sunana Suleiman Abubakar Adam yana sana'ar POS. To gaskiya daga lokacin da wannan abin ya faru ishu na kuɗin nan da aka ce an rage ko limit ɗinsa tun daga lokacin muka dinga fara faruwa da matsaloli na crashing na transaction. sometimes ma sai ka zo ka sa katin mutum idan ka saka gashi shi za a yi da bitin ɗin sa amma kai kuma kuɗin ba su saukan maka ba mutum ya zo yana ta gaya ma magana kuma ko kuma mutum ya ce zai ma transfer ya yi ya nuna maka mutum yana so ka tura masa ma ko zai tura maka gashi ma an yi da bitin amma ya ƙi saɓanin da da za gani ko yaya ka shiga ka nema abu ko ta za ka transaction ko za ka sauke kuɗi ko za ka transfer za ga abin very fast ya yi to amma yanzu na ganka da wani a tsaye ga shi eh. to shi ma tura mai kuɗi za ka yi eh shi ma tun jiya ya kaɓa kuɗi a wuri ina yana kokarin ya tura min tun jiya amma network din ki yanzu ma yana ta fama tura yana kokarin ya tura min eh saɓanin da da za ga mutum kafin ka ce menene ya yi tiran ya sa kuma dandana ka ka kaɓa alert din to ga shi ga kuma wahala ma ka je ka layi a banki nan ma dai still to kai a yanzu a matsayin ka na mai sana'a POS ta ina kake samun kudin ka banki kake zuwa wasu sugura da kake zuwa ka samu kashi wani sayan da mutane haka suna kawo wani sayan ko banki banki ma sai ka je ka tarar akwai ranar da ina gani ne na wajen 444 a kan layi ka je tun safe ka je ka dawo ka sake koma da ƙarshe ma ni yau da na je ma tunda da safe na je ban samu ba da ƙarshe da na koma ɗazan marfa bankin suka suka sa kwado suka ce a ba kuɗi kuma alhalin akwai kuɗin a ciki To, yaya 'yan Najeriya suke hada-hadar kuɗi ta intanet ne? Shin da sauƙi ko akasin hakan ne? suna na abba gwale so ni dai gaskiya a hada-hadar kuɗi ta intanet a yan kwanakin nan tun lokacin da aka ce an fara maganar canjin kuɗin nan gaskiya ina shan wahala wurin wasu lokutan sai dai tsakar dare nake iya tashi lokacin da nakan samu network a lokacin in nake transfer ta eh, wani lokacin ko kuma da sassafa haka amma da gaskiya lokacin hada-hadar kan misali daga safe zuwa rana da yamma gaskiya ina shan wahala dan ko gwadawa ma ba na yi da na san ba abu ne mai wahala yi. kuma eh, na ga tun jiya da safe wani taron spa har yau ma ba bata shiga ba kuma yau ma da sassafe na yi har yau ma ba ta ba so gaskiya ni dai nakan sha wahala gaskiya idan wurin yin transfer ko ba ma ni kaɗai ba ko mutane da dama ne magana da su sun ce kasa suna fuskanta matsala a wurin yin transfer da suke kati ne kawai nake ina iya sa kati kai tsaye kuma yayi amma transfer gaskiya tana ban wahala sunana Khadija Usman gaskiya hada-hada ta intanet gaskiya kwanakin nan babu daɗi wani lokaci mutum yakan tashi yana so yana buƙatan kuɗi kuma um, yi yayi yi transfer transfer ɗin ya ƙi so dole za ka hana kanka bacci har sai dare yayi sannan ka ce za ka gwada ka gani in yayi so anything 12 za ka iya farawa amma fa yana kaiwa 6 fa 6 to 7 to fa shi kenan fa ta yanke fa kenan ba zai ƙara yi ba komin trying da zaka ta yi ba zai taɓa yi ba so kaga gaskiya ba abu bane ba mai daɗi da mutum zai so hakan ta ci gaba ba gaskiya akwai matsala sosai mun fuskanci abubuwa mun fuskanci kalubale da dama akan wannan abu ni in fact ma ni abun ma har ya bata min rai ma na zo na ma daina kawai na ce na sadakar so da saboda abun yana bata mutane rai ga ka dai da kuɗi a wayanka amin ga ka nan da kuɗi a bank ɗin account ɗinka amma babu dama ka ce za ka yi transfer sai ka sha wahala sunana alan yusuf daga nan kasuwar farm center wato kasuwar waya da ke nan jihar kano eh maganar gaskiya muna samun yan matsaloli a gaskiya sosai game da wannan harkar kuɗi da muke yi ta intanet domin abu na farko ma shine network ɗin ma kansa babu yawanci tun jiya ma wasu sun kasa yin transfer balle a ba su kayan ma ko kuma sai kayan yadda suke so gashi babu kashi ya yi karanci sosai fiye da yadda mutum yake tunani ko da banki ka je babu kashi kasuwa babu kashi kuma in ka zo harkar transfer ita ma ba ta yi misali kamar yau haka muka haƙura da ciniki da yawa saboda wallahi ba network ko kaɗan haka ake yi a tashi a zo a tashi a koma abin da ya sai kawai dai allah ya shiga lamarin shine zai kawai abin da zan iya cewa a takaice ba daɗi saboda in za ka je makaranta kana son ka ciri kuɗi babu ko kai transfer ɗin shi ma network ya hana sai ka zauna ka jira sunana jibril eto eh gaskiya hada-hadar kuɗi ta intanet ta shafe mu matuƙa saboda kuɗin ya ma zama kamar zan ce ba amfani a asusun mutane banki ba kuɗi atm ba kuɗi masu pos su ma ba kuɗi duk inda ka je kana so ka cire kuɗinka ba za ka iya cirewa ba saboda kowa bai da dunkulin kuɗi a hannu da zai baka sannan masu ƙananan kasuwanci su kuma in ka je ka ce kana so ka yi masu transfer ka karbi abun da kake so na amfani za su ce maka ba su da asusun banki so komi ya tsaya cak ne mu dai ta nan gefen ba wanda yake siyarwa ba wanda yake siya saboda shi mai siyan kudin shi na asusun shi kai kuma da za a baka ka siyar kana tsoron a yi ma transfer ta ya za ka je ka cire kuɗinka ko kuma ta ya za ka iya rike kudinka dunkule a hannu so gaskiya ta wannan gefen dai mu dai abun gaskiya ya taba mu sosai wasu 'yan najeriya kenan ke bayyana damuwansu na yin transfer ta intanet Shin Najeriya yau kuke sauraro daga sashen yada labarai ta intanet na Daily Trust. Kuna iya jin shirin Najeriya a yau a shafinmu na aminiya.dailytrust.com ko a shafukanmu na sada zumunta wato facebookcom trust da kuma twittercom trust Haka kuma kuna iya neman shirin ta Apple podcast da Google podcast da Buzzsprout da Spotify da kuma TuneIn Radio. sannan za ku iya sauraron shirin ta Freedom Radio a kan mita 99.5 a zangon FM a kanan Dabo, da Nas FM a kan mita 89.9 a Yola, a jihar Adamawa, sai kuma ta Unity FM a kan mita 93.3 a Jos jihar Plateau da Badegi Radio kan mita 90.1 a Mina jihar Neja da kuma Progress Radio kan mita 97.3 a jihar Gombe. masu iya magana kan ce Juma'ar da za ta yi kyau tun daga Laraba ake gane ta, ku kyautata Juma'ar ku. da sauraron shirin daga Laraba a duk ranar Laraba domin jin bayanan da za su sauya muku rayuwarku daga Laraba zuwa Laraba ta kowace sati. Daga Laraba dai shiri ne da ke ɗauko bayanan me ke faruwa, ina aka kwana kuma ina aka dosa da ma ingantattun bayanan masana akan al'amuran yau da kullum. Ku kasance da mu a shafin Aminiya da dailytrust.com da kuma hanyoyin shirye-shiryen podcast na Buzzsprout da Spotify da TuneIn Radio. Kuna iya sauke shirin daga Laraba a wayoyinku ko kwamfutocinku domin sauraro a duk lokacin da kuke so. Kuna kuma da damar sauraron shirin daga Laraba a shafukanmu na sada zumunta wato facebook.com slash aminiya trust da twitter.com slash aminiya trust. Allah ya kai mu Laraba domin sauraron shirin daga Laraba. Barkanmu na dawowa shirin namu na yau dai muna tattaunawa ne akan yadda 'yan Najeriya ke wahala wajen yin hada-hadar kuɗi ta intanet. Shin me ya kawo wahalar kuma ta yaya za a shawo kan matsalar? Masani kan harkokin hada-hadan kuɗi ya amsa waɗannan tambayoyin. Sunana Kasimu Garba Kurfi kuma muna magana kan harkar kuɗi. To, me ke kawo matsalar da aka samu yanzu shine ba mu shirya ma wannan abun ba. Wato shi system yana da iyaka abin da yake dauka sannan 5G din nan tun last year aka ce an bada ta hanyar zuba ta shigo ba. Da 5G mm. ta zo da duk transfer din nan ta zo mana da sauki. Ba 5G, they are not on the ground. 4G ma ba ko ina ta kwabarin ba. To ya za ka samu effective transfer? tun da kana bukatar 4G, duk inda ba su da 4G suka ce za su transfer da 3G za su sha wahala. Da minimum da kake requirement 4G, 4G din nan ba ta kwabarin kasan nan ba. Sannan duk kasan nan ba kuɗi. kenan wanda ke gari da wanda ke ƙauye shi ma transfer za yi ba mu da wannan capacity ba mu da system so wannan shi ya kawo matsalar. ai su uh, central bank sun sani cewa wannan abubuwa ne wanda yake neman shiri na musamman wato ya kamata a ce an shirya idan aka hana ka ka amshi kudinka to an baka hanyar da zaka iya tafiyar da ka. amma gaskiya al'amari shine abun da muke da shi a zaune yanzu bai iya ɗaukar transfer din da za yi in da yana ɗaukar transfer dubu ɗari yanzu ana son miliyan guda ina zai iya ɗaukar ta mm. kin ga bai da ƙarfin da zai ɗauki wannan bamu da 5G ɗin nan an ba da lasan har yanzu ta fara aiki ba. So abin da za ka iya amfani da shi transfer shine 4G. 4G din nan kuma ba kowa ke da shi ba. So sauran wurare da suke karkara ba su da 4G abin da ya garge masu 3G. 3G kuma in ka ce za ka yi transfer da shi za ka samu wahala. Wannan hmm. shi ne ake samu. To laifin babban banki ne ko laifin ƙananan bankunan ko kuma laifin laifin intanet su wato masu rarraba ah, intanet din. Ah, duk lokacin da za ka shirya abu sai ka diba shi kai testin din shi ka ga abin nan yana yi yana yiwa an hmm. ce ana son ai cashless ba za ka iya yin cashless ba sai kana da data kuma ba ma 3G ba kana da 4G ko 5G sai a diba a ga kasan nan mutane nawa ina ne suke da shi to ba a yi wannan lissafin ba kawai an zo da rana tsaka an ce sai a haka to duk abin da baka shirya mashi ba to za ka samu cikas hmm. kuma wannan shine muke samu so ni a wuri na laihin gwamnati ne da central bank wanda ba su tsaya ba suka auna nauyin abin da zai iya dauka ah. sannan mafi yawan bankunan nan sistem din su bai iya ɗaukar transfer din da ake so a yanzu dan hmm. ba su da wannan eh, ba su da wannan karfin da nauyin da zai dauka abu ne kana iya daukar dubu ɗari an baka miliyan guda ya za ka iya daukar shi to an diba an ga cewa sistem din su yana iya ɗaukar wannan transfer din ba a yi ba amma kuma transfer din da muke magana na wanda zai ɗan transfer dubu daya dubu biyu dubu biyar sai ya ƙi zuwa zai transfer da wanda zai transfer biliyan daya da wanda zai transfer dubu daya duk daya ne hmm. duk daya ne ba ruwansu da amount abin da yake nema kana neman data da space da za ka wannan transfer kuma babu hmm. to me ya mafita me ya kamata a yi mafita a koma inda ake a da sai abubuwa sun daidaita suna ci gaba a ƙyale mutane su amfani da kuɗinsu. su lokacin da aka tabbatar da sistem yana ƙasa wadace mm. ko ji din nan ta isa ko ina mutane za su iya transfer sai a yi haka in aka yi haka ba za a sami sikila ba ba su ga INEC ba yanzu tana testing wa ya taba testing din cewa duk in kowa ya koma transfer bankuna za su iya ɗauka shi ba su iya ɗauka shi ba su da ƙarhin da za su iya ɗauka wannan amma ba a yi wannan ba kawai sai aka zo da rana tsaka ka ce kowa yi. Hmm. to shi kenan abin da ya kamata a yi. gaskiya abin da ya kamata a yi na biyu kuma in za su iya wanda zai yi wahala yanzu ka ce 5G din nan kayan lancin din shan fara amfani da shi mm. mutum nawa ke da mashin din da 5G zai iya dauka ko an sa 5G in baka da mashin ɗinka da zai dauka 5G ba zai yi ba a wayoyi kenan wasu wayoyin eh, ba su iya dauka a to ba wayoyin ko mashin ɗinki na ofis in bai da karhin ya dauki 5G ba zai dauka ba mm. to saboda haka ko an saki 5G din baki da masu kan da mashin din da zai amfani da shi an yi ba yi bane ba 4G din ma ya ƙari. Malam Alkasim Kurfi kenan masani kan hada-hadar kuɗi. Tuma sauraron mu ƙarshen shirin Najeriya a yau kenan na wannan lokacin. Sai kuma idan Allah ya sake haɗa mu a wani sabon shirin. Idan kuna neman mu da shawarwari ko wata buƙata ta musamman, sai ku kira mu a nambar mu ta WhatsApp kamar haka sifili tara ɗaya uku takwas uku uku uku tara sifili. Yanzu a madadin abokan aiki na Abubakar Muhammad Usman da editan shirin Sagir Kano Sale da duk waɗanda kuka ji muryoyinsu a cikin shirin. Ni Bilkis Ahmed nake cewa mu huta lafiya.